san ka ba ban taɓa ganin ka ba amma ran da na fara ganin ka sai da ka amfane ni da abin da zai amfane ni har ƙarshen rayuwata don Allah ina son ka min wannan alfarmar idan har zan ci gaba da rayuwa da kai to na san zan amfana da kai sosai zai yiwu kuwa menene haka ranke daɗe sarki ne ba mu umarnin duk inda muka ga wannan bawan allah mu ba zama mu nemo shi dalilin ma da yasa kika ga mun aikata wannan abu da kika ga aikata yanzu kenan ba zai je ba saboda na san halin mahaifina sosai idan har ka je zai maka mummunan hukunci ke daɗe ki rufa mana asiri ki ba mu bawan Allah nan da shi saboda kin san halin mai martaba in dai har ba mu kai bawan Allah nan ba Allah ne kaɗai san hukuncin da zai yanke a kanmu to idan kun je ku ce ba ku gan ba a'a ni ba na ƙarya ba na so kuma wani ya ƙarya musamman a dalili na ina tare da kariyar Allah ki kaddara wannan wata hikima ce ga Allah subhanahu wataala da zai ƙara sawa na sake komawa gare shi ba mamaki akwai wata kalma da Allah ya mantar da ni a wancan haduwar yanzu Allah zai iya tunatar da ni in sake gaya masa in na sa'a ko shi ko wani sa wani zai fahimci abin da nake nufi kuma zan ƙara samun nasara da haka gidan zan je bi izinin lahi ba abin da zai fara da bawan Allah bawan Allah yi magana mai kyau bawan Allah bawan Allah bawan Allah Allah ko ku sake shi mana zai je da kafa zan bi ku ne ba dan za a kai bawan bawan Me ke tafi da ke zubaina? Zarina, yau na ga Bil'adam a gidanmu, kuma ina son shi. ina son na je na ɗauko shi. Kar ki soma wannan tunanin domin kin san ko kin ɗauko shi ba za ki samu goyon baya a gida ba. Rayuwar bil'adama da aljani ba ɗaya take ba, wannan zalunci ne. Kin san cewa in dai kin ɗauko shi ba zai taɓa iya rayuwa a inda muke ba, kuma ba za ki taɓa samun goyon baya a gida ba. Ko da zan rabu da kowa, kowa nawa sai na je na ɗauko shi don saboda ina son shi. wannan bawan Allah ne ba na jin za ki iya tasiri a kansa don sanin kanki ne kin san cewa ko a gida an gaya mana akwai wasu addu'o'i da mutum idan ya rike su ba za mu taɓa samun galaba a kansa ba don haka na ga alamomin haka a tattare da shi zarina zan yi iya kokari na in yi ta bishi a duk lokacin da bai yi addu'a ba zan ɗauke shi don saboda ba ko da yaushe ba ne na san zai yi addu'a zan ɗauko shi in kawo shi haba zarina kin manta ni ne ni ce fa kin san duk abin da nake so a duniyan allah nan idan dai na ce ina so kuma ina son na aikata sai na yi Allah Allah ya taimake ka dan kawo shi Allah ya baka nasara gashi can a hannun dogarai suna rike da shi to shamaki Allah ya taimake sarki tunda na fahimci wannan mutum rinjayensa ya wuce kan talakawa na har ya shigo cikin gidana yana neman yi tasiri wa iyalina to don haka ina so a je a batan min da shi a kai shi kogon nan amma kar ku kuskura wani ya sani aje ya bata mun da shi har abada Allah ya taimaki sarki idan an yi haka ana ganin ba wata matsala da za ta biyo baya domin mutumin nan ba mu san da wace nahiya yake ba Allah ya baka nasara Shamagi ranka sarki ne ma har ba a yi haka ba to ina so a lalata masa fuska ta yanda idan uwarsa ma ta ganshi har abada ba za ta iya gane shi ba an gama da sarki daɗi an gama na baka lafiya Allah ya huci zuciyarka aje a aiwatar tsaya idan fa an tuba an tuba in aka riga aka tuba an tuba abokina ba tuba ne ba ba nadama ce ba na yi nadama kuma na tuba amma akwai abu ɗaya da nake kira wanda shi yake damu kaga idan fa an tuba dan Allah an riga an tuba abin da ya dace mu fuskanci Allah shi ne zan samu salama a cikin zuciya da mun tuba san me ke damuna me ke damunka inda zan koma wa iyayena ka san menene haɗuwa ta da wannan bawan Allah ta ji daɗi kuma ta yi min tasiri na ƙaru da shi abubuwa na adadin wanda har daga cikinsu guda ɗaya ya yi min tasiri dila da iyaye to wannan tunanin da ne shi ne nake tunanin ta yaya na koma musu sama lallai su karbe a abokina ba haka ba ne ai idan ka tuba ga Allah kuma ka tuba dan Allah din kowaye zai karbe ka babu wani maluki da ba zai karbe ka ba in dai ka tuba dan Allah kuma Allah ya karbi tubanka da ka daina wannan tunanin ka ji abokina wannan hakan ni kaina abin da nake ji a raina ke tunda dai har tuba muka yi dan Allah Allah zai karbi tuban mu sannan kuma istighfarin nan dai da bawan Allah ne ya gaya mana mu rike shi shi kadai ne zamu bi mu samu tsira a cikin rayuwarmu gaskiya Lokacin da bawan Allah nan ya zo, nake nuna masa iyayya, su kuma na kowa sansa. Mu ci gaba da Ci gaba da malam Allah wato bawan Allah bisa wannan umarni da sarki ya bayar na a zo a cutar da kai gaskiya ba zan iya ba domin tun lokacin da naga kana gaya wa masarauta irin abubuwa wanda suka shafi addinin islamu to daga nan jikina ya yi sanyi da lamarinka na tabbatar duk abubuwan da kake kana kan tabarki ne na gaskiya na kan dokoki na ubangiji saboda haka wannan abun in har na aikata shi na bi umarnin sarki to ina ganin zan cutar da addinin Allah ni ko ba zan kasance a cikin masu cutar da addinin Allah ba ba zan yi biyayya ga wani a cutar da addinin Allah saboda haka ba zan iya ba zan yi bakka ga abin da Allah zai yi haka zalika na gane cewa addinin Allah bai koyar da zalunci ba kamar yadda ake yi a mu kuma shi bai yadda a yi zalunci ba saboda haka ba zan iya biye wannan umarnin na a zalunce ka ko a cutar da kai ba ni dai ba da hannuna ba alhamdulillah albarka to ni kuma dama wannan dalilin wannan hujja ce kuma a kaina nake neman alfarma a wajen ka bawan Allah na'am dattijo matukar abin da ka nema bai saba shari'a ba kuma zan iya shi bi izinin Allah zan maka domin aikin Allah na fito alhamdulillah buri na ni yanzu ina da wuri a bayan gari ka dubi girman Allah ka taimake mu ka zauna a nan gari ni zan baka wurin zama da ni da zuriya ta gaba ki daya da al'umma sun gaba duk Allah sa da sai ilimi na addinin musulunci ka ce maka mana zaman ka mu alheri ne ba mu da kamar ka ba wa Allah alhamdulillah eh. malam hanza wannan roƙon ai ba naka ne kake ba ai roƙo ne namu ne gaba daya domin ni kai na zaman ka zai sa in ebo iyalai na mu zo mu yinga ɗaukan darasi a gurin ka dan mu ƙara fahimtar addinin Allah eh muna wannan roƙon wa Allah to baba duk da cewa ina kan hanya amma da ma abin da na fito kenan in dai har inda zaka bani in zauna baya daga cikin guraren da aka haramta min zama a garin nan domin kiyaye dokar ta gabanni ita ma akwai muhallinta in dai ba haka bane zan zauna insha Allah kuma zan yi iya daidai gwargwadon iyawata da abin da na fahimta fatan dai Allah subhanahu wataala ya samu dace bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah wanki na kira ka ne ina so ka ɗebo min kayana gaba ɗaya ka danda da su saboda kayan min wanki kayana sun yi dabara dabara ka saka min wani sabulu mai karni matata ta dinga harawa saura kiris ta barar da yaron cikin da ke cikinta alhaji ai haka kwarai kuwa ai kuwa in dai wannan ce matsalar ka alhaji na yi maganin matsalar ka da duk mai matsala irin taka barka ka ga sirrin ai tun da na gano garin sabulun biba kullum kwastomomi suke tururuwar kawo aiki waje na in takaice maka alaji in kana bukatar aiki a guri na yanzu daga yau sai ka yi bikin sirrin kuma shine garin sabulun ba ashe ka zama ɗan gari wa ya gaya maka ni nan da kake gani na a cikin gidana tun daga ban ɗaki da mu na wanki da komai da ka sani da garin sabulun viva muke amfani shi sa zaka ji gidana yana tashin kanshi to alhamdulillah da Allah ya sa ka gano sirrin da ke cikin garin sabulun viva don haka wannan zan shiga da shi cikin gida in yi so alabashi ka sai wani ka karasa an gama a tuhumin da ai haka ne kware kuwa uwar gida da amarya garin sabulun wanki na viva shine yafi dacewa da gidajenku domin kwanukan ku su fita kalkal sannan ku wanke kayayyakin ku kayan ku su rinka yin kamshi gida ya wuni yana kamshi sai sabulun wanki na viva na kamfanin aspira nigeria limited da neman karin bayani ga masu sari ko siyan daidai za a iya garzayawa adireshinmu da ke lamba 34c murtala muhammad waya da ke kanan dabu? ko ko a tuntuɓi dillalan mu Alhaji Sani Isa a lambar waya 08036440114 sai kun zo garin sabulin Viva. Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah,